العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كده أزمين بوما wato in Allah ya ba mu iko mun kai wannan azumin mun gama goma ta marmari Allah ya ubangiji ya amsa mana Allah ya ba mu ikon ci gaba yau da rasunmu zai fara daga ayata ayata 63 wace ce na'am ayata 63 cikin suratul naml na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون نعم Allah ta'ala yana ci gaba da gaya mana abubuwan da ya yi mana wanda muke da matsananciyar buƙatar a yi mana kuma in ban da shi ba wanda zai iya mana su ya gaya mana abubuwa da dama a baya amman yujibul mutsarra idza da'ahu amman ja'ala al-ardha qararan waja'ala khilalaha anharan waja'ala laha rawasiya waja'ala bainal bahrayni hajizan a ilahum ma Allah to yanzu kuma sai yake gaya mana amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri a cikin duhu wato a cikin duhun fako da duhun koguna waye yake muku jagora ma'ana waye ba ku yanda za ku iya gane inda za ku idan ka hayo jirgin ruwa kana tahowa daga china za ka zo nigeria ko daga dubai za ka zo nigeria kana cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ba kwalta ba ce da shi wadda za ka gane ga hanya mai zuwa guri kaza da guri kaza ruwa ne gashi shi nan iya idan ka gaba da yamma kudu da arewa yaya aka kuke gane hanya wataƙila wani ya ce ai na'ura ce turawa suka yi wadda ke gwada ga inda za a bi kuma ga inda ga an zo ko ba a zo ba haka nan ma jirgin sama to ita wannan na'urar da aka yi da kayan wa aka ɗauka aka yi ta waye ya ba da ƙwaƙwalwar da aka yi ta kunga duka dai allah ne mai yin komai ba ka iya cewa yanzu misali zuma zuma za ta zo ta yi kashi kuma wannan kashin ka ji shi da zaƙi ita ce ta tsara ta yi ko Allah ne ya tsara ta yi haka nan kaga kenan yadda zuma din nan take abinda take ya zama zaƙi ya zama mai tsada kuma ya bada lafiya wannan duka tsari ne na Allah kai ma idan ka samu kai wani abu ko da mace ce a gida ta yi tuwo ba ita ta yi dawon ba ba ita ta yi kukan ba babu abin da ta yi kayan Allah ne ta ɗauka ta sarrafa ya zama tuwo haka ne ko ba haka ba kuma dabarar da za a yi a yi tuwo nan ita ma abu ne wanda Allah ta'ala yake ba da shi to Allah ta'ala shi ne wanda yake shiryar da mu ya nuna mana hanya ya mana jagora sawa'an a cikin duhun fako ne ko a cikin duhun koguna bayan wannan wa man yursil riyaha wane ne wanda yake aiko ko ya sako mana iska dab wato bayyana da rahmati gabanin zuwan ruwan sama girgije yana nan yana ainihin wato yanyanke sai iska ta koro wannan ta koro wannan ta haɗe su guri ɗaya sannan kuma Allah ta'ala wannan ruwan yana daskare kaman kankara Allah shi ya san yadda yake narkar da shi don kai ya faɗo akan mai kashe mu sai ya rika zuwa kwaya kwaya bayan ya riga ya zama ruwa sannan Allah ya bashi ya sauko a gonakinmu ya sauko a gidajen mu ya sauko a garuruwan mu ma wani lokaci ya zika mu kuna kallon wani lokaci da za a yi ruwa da kankara sai ka ji in ta kwale ka aka sai ka mulmula gudan ko ba haka bane to waye wanda da yake mana wannan a ilahun ma Allah wani Allah ne abin bauta bisa cancanta tare da Allah wannan wanda ya mana waɗannan abubuwa ko kuma wani Allah ne wanda za a bauta tare da Allah Allah ya ce ta'ala Allahu amma yushrikuna Allah ya daukaka Allah ya tsarkaka ga barin abin da suke hada shi da shi babu wanda zaka hada da Allah hadin yayi daidai Allah shi kadai ne na'am amman yabda'u watan aya da malam ya karanta mana wadda muka mafasara ta yanzu akwai ayoyi yan uwanta wanda suke kara nuna maka abin da ake nufi kun ga da idan mutane suna tafiya daga wani gari zuwa wani gari to abin da ya fitilarsu su suke haska musu hanya su ne tauraron ubangiji idan dai tauraro ya fito da daddare baka da damuwa ya haska maka hanya baka da bukatar tocila baka da bukatar komai sai ka fito ka je inda za ka ka dawo shi ne Allah ta'ala ke ce wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna da taurari suke gane hanya wani wajen Allah ta'ala ce wa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha shine wanda ya sanya muku taurari dan ku gane hanya da ita fi zulumatil barri wal bari a cikin wato duhu na fako ne ko kuma na kogi ne to sannan Allah ta'ala kuma nan yace amman yabda'ul khalqa wane ne wanda yake fara halitta kafin Allah ya fara halittar dan adam ko ya fara halittar sama ko ya fara halittar ƙasa ko ya fara halittar duk wani abin da muka gani da wanda bamu gani ba akwai wani wanda ya taba yi Allah ya kwaikwaya da gare shi wal iyaz billah babu man yabda'ul khalqa wane ne wanda yake fara halitta sun mai iduhu sannan ya dawo da halittar ya sake yin ta ga yanzu wanda aka halitta tun kafin mu wani ya fi shekara dubu goma da mutuwa wani ya fi shekara ɗaruruwa da mutuwa amma kowanne allah ya san iya ƙasar da ya zama sai iya wannan ƙasar allah zai sake amfani da ita a sake dawo da shi kiyashi wannan da ya mutu Allah ya san abin da ya zama kuma za a dawo da shi saboda ka Allah ta'ala ce wa man yarzuqukum wane ne wanda yake arzuta ku da kowane irin arziki ya arzuta ku da lafiya ya arzuta ku da zaman lafiya ya arzuta ku da ƴaƴa na gari ya arzuta ku da kuɗi arziki arziki arziki irin wanda Allah ya muku ba za ku iya ididdige shi ba wane ne wanda yake muku wannan fis sama'i wal ardi a sama wane ne in ba Allah ba a nan ƙasa wane ne in ba Allah ba sama da ƙasa ba wanda kuke da shi wanda zai arzuta ku in ba Allah ba Allah ya ce a ilahun ma Allah wani abin bautar ne bisa danda tare da Allah Allah ce in haka ne wani ka ce musu hatu burhanaku ku zo da ku akwai wani mai iya wannan in ban da Allah in kuntum sadiqina in daga ce ne wato abin da kuke bada ma'ana da huwa allazi bi qudratihi wa sultanihi yabda al khalqa da da ikon sa wanda baya da iyaka da karfin mulkin sa wanda baya da wato ainihin shamaki yake fara halitta kuma ya dawo ya sake halitta kamar yadda Allah ta'ala ke cewa inna batasha rabbika lashadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'id shine mai farawa shine mai maimaitawa shi Allah shi kare wani gurin Allah ta'ala ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shike fara halitta ya kirkire ta kuma sake maido da wannan abin da ya halitta tun da farko ya dawo da shi ya cigaba da rayuwa wa huwa ahwanu alayhi wannan ma yake ko mai sauki babu wani ainihin abin da yafi sauki da wanda yake da wuya a wajen Allah amma an faɗa maka dan ka gane wanda ya iya yin abu kamar bature da ya yi mota da kera motar da gyara motar in ta lalace wanne fi wahala kera mota babu yadda za a kai mamaki bature ya gyara motar da ya kera me abin mamaki shi ya kera ta shi ya ba da manuwal ɗin da za ka yi amfani da ita ya maka bayani filla-filla ne da za ka yi amfani da wannan motar to ce nan ya zo ta yi wani abu ya ce ai kaza ne a gyara kaza ko ka kai masa kamfani aka gyara maka yanta ya fi zama abin mamaki fiye da gyalanta Allah ta mu dace na'am kula Allah ya ce, "Kulka gaya musu, la ya alamu, man fi samawa wa man fil ardil ghaiba illa Allah Allah ya duk waɗanda suke sama har da mala'ika jibrilu da sauran mala'ikun Allah gaba ɗaya da rana da wata da tauraru da ita saman gaba ɗaya har da kursiyin ubangiji har da al'arshin ubangiji duk abin da yake sama kakaf Allah bai togace komai ba yace babu wanda ya san gaibu haka nan kuma anan al'arab da annabawa da waliyai da salihai da dukkan mutanen kirki gaba daya Allah ya ce babu wanda ya san gaibu har annabawa ba wanda ya san gaibu illallah sai Allah shi kadai shi kadai ne ya san gaibu Allah ya ce alimul gaibi la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا wato Allah shi ne masanin gaibu kuma baya tsinkayar da kowa gaibinsa sai wanda iga dama ya zaba daga cikin manzanninsa to sai ya nuna masa abin da ya ga dama ya nuna masa daga cikin gaibinsa kun ga ana nan dai hadin ba san gaibu ba irin sanin gaibin da suka yi irin wanda muka yi ne. inda Allah ya da ya nuna maka wani abu yanzu misali Allah yana cewa bayan ya ba da labarin annabi Nuhu da yadda suka karke da jama'a su tsawon shekara 250 a ƙarshe sai ce me tilka min amba'il ghaibi nuhi ha ilaika ya ba mu labarin annabi Isa da Maryama a ƙarshe da zakariya a ƙarshe zalika min an ba'i gaibi nuhihi ilaika ya ce wannan fa labarin gaibu ne to wannan labarin gaibun wanda ya tafi annabi nuhu da jama'arsa jama'a alkur'ani ya gaya mana ko bai gaya mana ba labarin annabi isa da maryam da annabi zakariya mun taba ganin annabi isa ko maryam ko zakariya amma labarinsu wanda Allah ya kira shi da gaibu zalika min amba'il gaibi wannan yana da cikin labarin gaibu muke yi maka wahayinsa muke yin wahayinsa zuwa gare ka kun ga ya ce masa gaibu kuma gashi mun san shi wannan yana nufin mun san gaibu ba mun san gaibu ba mun san iya abin da Allah ya ga dama mu sani hatta annabawa Allah ya ce da manzan Allah minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka daga cikin ainihin wato annaba akwai wanda muka ba labari akwai wanda ba maka labari iya wanda Allah ya ba manzan Allah labari su ya sani Allah ya yi Isra'i da manzan Allah tun daga baitul maqdis har zuwa gaban sama ta bakwai kuma ya faɗa yace ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga sadratul muntaha ya ga annabi ibrahimu ya ga annabi isa ya ga annabi musa a sama da ya gansu annabi idris ba duk ya gansu wannan gaibu ne ko ba gaibu ba na gaibu ne to abinda ake nufi annaba ba su san gaibu ba wato ba za su iya sanin wani abu daga gaibun Allah ba sai abin da Allah ya ga dama ya gaya musu ko ya nuna musu to shi Allah wa ya nuna masa gaibin da ya sani ina tambaya wane ne ya nuna wa Allah gaibin da ya sani babu wa ya nuna wa manzan Allah gaibin da ya sani Allah saboda haka idan aka ce annaba ba su san gaibu ba an faɗi gaskiya in an ce sun san gaibu to iya abin da suka sanin ne wanda Allah ya ga dama ya sanar da su mu ma Allah ya ga dama ya gaya mana wani labarai na gaibu kuma iya abin da ya gaya mana mun sani ba wai muna nufin mun zama ɗaya da annabawa ba amma abin da muke so mu fito da shi ba wanda ya sanya sayan gaibu sai an abin da Allah ya ga dama ya sanar da kai to iya wannan zaka sani da haka nan idan ka zo ka ce manzon Allah ya san gaibu mutlaqan to kai ƙari. kuma ba za ka iya kare wannan abin da ka faɗa ba amma an ka ce ya san iya gaibin da Allah isa sanar da shi wannan ba mu da ja mu ma mun san iya gaibin da Allah isa sanar da mu ina ta an gane wallahi alam man bi samawati wa bil ardi al ghaiba yanzu dan Allah idan wannan in dai mun yadda da wannan magana ta Allah yan uwa dan me yan duba za su ringa yaudaran mu dan me ayin arrafu da za su rika za su rika cin kudin mu manzo Allah ya ce duk wanda ya je wajen arraf arraf ne wanda ya ce ya duba hannunka ya ce da kai kana da sa'a ko baka da sa'a ya gaya maka wai abin da zai same ka nan gaba to duk wanda irin wannan arraf din ya gaya masa kuma ya yadda manzo Allah ya ce fa kad kafara bima unzila ala muhammad wanda ya wannan ya kafirta da ba ɗayan abin da Allah ya aiko annabi muhammad da shi Allah bai san a taba gaibo a bar masa kayansa ariyarsa ce shi zan ko alkali ka je gabansa a kotu bai isa ya hukunta ka da abin da yake zuciyarka ba amma yana da dubaru irin nasu na alkali da zai matsa ka ta dabara ka fito da abin da yake zuciyar ya dawo waje amma niyyarka wannan tsakaninka ne da Allah amma yana da dabaru na tambayoyi da zai maka wanda ƙarshe zai rubuta ka ka fito da abin da ka boye a zuciyar taka to sai kama ka da abin da yake na zahiri amma gaibu ba shi ba gaibu wannan bangaren Allah ne ba a taba masa wa ma yashuruna ayyana asuna bayi ba san wani lokaci ne Allah zai tashe su ba ba wanda ya san ma lokacin da zai mutu balle ya san lokacin da Allah zai tashi alkiyama sai Allah ya ce bal بالآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون aya Allah ta'ala ya ce wa inda hu mafatihul ghaib ba wai shi gaibin ba makullan inda aka kulle gaibin ma suna wajen Allah inda hu batu la ya'lamuha illa huwa inda aka ajiye mu ma banda Allah ba wanda ya sani ba wai gaibin ba makullan da aka kulle inda gaibin yake inna allaha indahu ilmu sa'a Allah ya tsakuro wani abu daga bangaren gaibin guda biyar inna allaha indahu ilmu sa'a lalle Allah hakika marauki sarki a wajensa sanin lokacin da za a tashi alkiyama yake duk zurfin karatun malaminka bai isa ya gaya maka rana kaza ga watan kaza na shekara kaza Allah zai tashi alkiyama ba wayo na zilul gaisa Allah shi kaɗai ya san lokacin da zai saukar da ruwa ai masu ilimin sassan eh, ne ko mai ne eh suna cewa lokaci kaza za a yi ruwa kuma ruwan kamar da bakin kwariya za har kaji suna faɗan wai lita miliyan kaza da Allah kaji karambani. da Allah sun sha faɗa a saba ko bai sha faɗa ba za su faɗa sai abin ya faru aka sun yadda suka faɗa a farwa Allah gaibu tsoma baki akan harkar gaibu matsala zai jawo Wai na zirul gaisa wa ya alamu mafil arhami Allah shi kaɗai ya san abin da mahaifa ta ƙunsa na sha gaya muku labarin wani malamin ku ɗaya daga cikin manyan malaman matarsa tana da ciki cikin nan muka ga ya kai wata tara aka dauke ta aka je ta wajen likita likita ta duba ta duba ta yi aune aune ta ce ku damu wato harka ce ta juyawa ciki lokacin haihuwar ta ma bai ba abin da yasa kuka ga tana dan shan wuya yaro ne za ta haifa namiji kuma yayi girma sosai a cikin ta kuka ce to shikenan karku damu ba mamaki ma sai ta nan da wata ɗaya ba za ta haihu ba ita to Allah ya kai mu lokacin lafiya aka sako mata a mota aka taho kafin a dawo ta dinga naƙuda a cikin mota Allah ya rufe asiri ana zuwa gida tana haihuwa kun ga an saba da magana wata ɗaya ko na biyu sai ta haihu ƴaƴa guda biyu mata shi kuma ya ce ɗa ne namiji wai ya girma ka ji ba a ranar da ya wannan a ranar da likitan ta yi wannan maganar a ranar aka yi kuma duk abin da ta faɗa aka san sa Allah ya bayar ta ce ɗaya na miji ƙato an haifi ƴaƴa guda biyu mata kuma a nan ba sai bayan wata ɗaya ba abin kwatance ne shaci faɗi ne in Allah ya sa an can ko shi kenan ba ka gani in ka je wajen likita sai ya maka tambayoyi tun yaushe kake jin ciwon na magani ka sha je ka kawo in gani sai ya rubuta maka to ka je ka yi amfani wannan bayan kwana bakwai ka dawo ma'ana ko Allah zai sa an dace a laliban an lalibu abin da zai warkar da ciwon ko ba ka bane saboda haka Allah ta'ala ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da mahaifa ta kunsa a kyale masa wannan bangaren karka ce ka yi musharaka da Allah Allah ya sani kai ma ka sani sai ka ji kunya wata rana wa ma da nafsun ma za gadan rai ba ta san me za ta samu gobe ba ko me zai same ta gobe alar ma gobe nawa za ka samu a kana da ƙura'ani izu su ne bai sani ba ba mu san me zai same mu gobe ba ba mu san me za mu samu gobe ba ba mu ma san za mu kai goben ba ko ba za mu kai ba ko ba ka bani? wanda ya tabbata zai kai gobe anan ya daga hannu kowa ya ki daga hannu muna tsammanin za kai amma ba lallai ba ne sai yadda Allah ya ga dama da mu wannan ilimin Allah ne wa mata dare nafsun bi ayyi ardin ta mutu ba wata rai da ta san a wani a wata ƙasa za ta mutu Allah ya ji kamala Aminu dina abubakar Allah ya gafarta masa ya yi wani abin da wani bangare ne suka yi da yanzu ana nan ana ziyarta kabarinsa ana shafawa ana neman albarka yana lacca a sas irin jawabi da malamai da ake kai ne kuka dame ma sai in tafiya ta maka mutu a can zamana ni da ku sai dai ba haɗa aljanna bayan wannan laccar yan kwanaki biyu ne uku ne ya kama hanya ya tafi kuma ya mutu a can aka ɗinka da da aka ce ya mutu kowa wannan laccar yake tunowa abinda ya faɗa a gurin laccar wato malaman suna Allah yana musu wani girma wallahi ku duba kowanne za ku ga Allah ya masa wata albarka ta musamman yanzu malam albani na zaria lokacin da ya rasu makarantarsa ina jin ko aji 20 ne ko wani yanzu ya kai aji 60 ba mamaki ma daga lokacin da muka san ya kai 60 zuwa yanzu ya karu makarantar ta burin katsa fiye ma da lokacin da yake raye ku duba malam jafar ku kalli gurin da yake tafsiri lokacin da yake tafsiri haka wannan masallacin yake a wannan shekarar kusan kowane gida an haifi ja'afaru duk wanda ya haifi da sai a samu ja'afaru masallatai ja'afaru kuma masallacin mu ja'afaru malaman sunna wallahi ku rike sunna eh malaman sunna da wasu ne Allah yake wa abin da suke ake musu wallahi da malam kasar kabarin su ma sai a rika ci Allah ya sa mu dace wa ma ta dare sun da ayi ardin mutu. rai bata san a wata ƙasa za ta mutu ba ai na taɓa ba wani labarin wani wani bawan Allah hadimin Annabi Sulaiman kullun yana hidima to wata rana sai wani mutum kullun sai ya zo to shi wannan mai yin hidima sai ya ga an bashi wani irin attention sai ya ga wato yadda ake bashi kulawa ta musamman sai ya kasa hakuri nan dai sai ya tambaya ce ya nabi Allah wannan mutumin yana yawan daman ka kullun yanzu kuma in yazo sai in kana bashi muhimmanci fiye da waɗansu daga cikin masu zuwa ka wai waye wannan ne ya a kai wannan wani aboki na ne ba sai ka sani ba bayan kwana biyu uku da ya sake Allah ya taimake ka annabin Allah ina da san san wannan mutumin to Allah wai waye ya gaya masa ba da ya sake tambaya ci to tunda na ga dai ka matsa kana san kana san ka sani to ba wani bane mala'ikan mutuwa ne kullun yakan zo mai fira sai kuma hankalinsa ya tashi ya ga anya zai iya ci gaba da hidima a gidan da mala'ikar mutuwa yake zuwa kullum sai ya zo ya roƙo ya ce ya nabi Allah don Allah ina son ka sa aljannu su ɗauke ni su kai ni wata ƙasa ni dai hidiman na a gidan nan ta ishe ni a yafe mu ita kai zaman ka don na gaya mala'ikar mutuwa ai in kwanan ka bai kare ba ya ce wallahi ranka Allah ya muke ka ba zan iya ba to ina kake so ya ce a kai ni indiya can nesa aka sa aka dauke aljannu suka dauke ya kai shi indiya turan nan sai allah ta'ala ya umarci mala'ikan mutuwa ya karɓo ran wani shi wannan mutumin kuma allah ya gaya masa inda yake ya bi shi can indiyan ya karɓo nan a can wato ita mutuwa aina ma ta kunu yudure kuma mautu walau kuntum fi burujin mushrik duk inda kake wa in taku quddami ajdabi murtadi wa in taku khalfi la yafuta sawadiya wa in taku quddami ajdabi murtadi ara al mauta adada rijali wa in wato mawaki ne yake cewa ina gani ita dai adadin mutuwa adadin masare in masare su miliyan ne to mutuwa miliyan ce ta'addadat al-asbab wal maut wahida wannan mota ta kashe shi wannan kwalara ta kashe shi wannan ta kashe shi wannan zabe ya kashe shi wannan haka kawai ya mutu mutuwar guda ɗaya ce amma sababin mutuwar ne yake bambanta abin da ake so mutuwa ba abin tsoro ba ce abin da zai biyo bayan mutuwa shine matsala ke kamata mutu tsoro abin da ba za ka iya kauce masa ba ka ɓata lokaci kana tsoronsa shirme ne ka ji tsoron abin da zai biyo bayan mutuwar ka shirya ka gyara bayan ka yi yadda in ka mutu za ka ji daɗi ba ka zauna kana ta shirme ko amma kana tsoron mutuwa abinda ba za ka iya kauce masa ba Allah ce inna Allah alimun khabir Allah masani ne kuma ainihin wato kwararre wanda yake da sanin komai kuma ainihin akan yadda ya kamata a san komai Allah ya sa mu cika da imani wato ayoyi suna nan da yawa 'yan uwa wanda Allah ta'ala ke gaya mana wato adam bai san lokacin da zai mutu ba kuma bai san gaibu ba duk wanda kaga ana yaudara akan magana gaibu wallahi shine ya bata kansa lokaci amma Allah ya nuna mana banda shi babu wanda san gaibu sai Allah ya ce me bal yawa bal daraka ilmuhu bil akhirah bal daraka an karanta wannan qira'a ce bal adraka ilmuhum bil akhirah A ilmuhum fil akhirah to da Allah ta'ala ya ce balid daraka ilmuhum fil wannan kalma balid daraka ilmuhum fil wannan jumlar malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa wannan ya ce ga abin da ake nufi wannan ya ce ga abin da ake nufi to duk akan wannan maganar wato balidaraka ilmuhum fil akhirah me ake nufi da wannan me ya ma'anar idaraka ilmuhum to ni dai bayan na yi nazari sai na ɗauki ɗaya daga cikin abin da suka ce sun fahimta dalili na kuma na ga wasu ayoyin alkur'ani sun goyi bayan wannan fahimtar to sai na ga wannan ita ce fahimtar da ya kamata a ɗauka abin da ake nubi da balin daraka ilmin fil akhira ai takamala ilmuhum fi ma yata'allaqu bil akhira ilmin yanzu ya cika yayi dam sun zama cikakkun masana akan al'amarin lahira sun daina musu yaushe lokacin da suka je lahira bal idaraka ilmuhum fil akhirah amma anan duniya bal hum fi shakkin minha anan duniya suna shakka suna kokonto intaha ilmuhum wa ajaba an ma'rifati waqtaha wannan dai daga cikin fasara da wasu malamai suka yi ne wai ilmin su ya kare sun kuma kasa gane lokacin da Allah zai tashi alkiyama dama ba taɓa neman wannan ilimin ba da Allah akwai wani kafiri da muka samu cin wanda suka jayayya da annaba wanda ya tashi ya tashi tsaye yana neman ilimin sanin lahira ba taɓa yi ba balle ma mu ce sun yi nemi ilimin sun nemi ilimin har sun gaji amma ba su iya ganowa ba ba su ba taɓa yin wannan binciken ba bal adraka ilmuhum ay tasawa ilmuhum tasawa ilmuhum fi zalika ilmin su daya wato da shi wanda yake kiransu akan al'amarin lahira da su da ake kira akan su yadda da lahira ilimin su daya annabi da kansa yace bai sani ba yaushe ne alkiyama ta za ta tashi hadisi yana na cikin sayyid muslim ko mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya bai fi mai tambaya su sani akan wannan maganar ba maganar ranar da Allah zai tashi alkiyama annabawa ba sani ba cikin su hadda annabi Muhammad shi ma bai sani ba kuma shi yace bai sani ba ga hadisi na ingantacce annabi yace bai sani ba yace law kuntu alamul ghaiba sakasantu min alkhair wa ma su. inda na san gaibu ai da na yawaita alkhairi Da kuma ainihin wani abin nan wani abin ki bai same ni ba an gane saboda haka nan Allah ya ce adraka ilmun fil akhirah bal daraka ilmun fil akhirah wasu malamai suka ce ilimin su ya zama daidai da su da mai musu wa'azi a game da al'amarin lahira babu wanda ya sani shi mai wa'azin bai sani ba su ma ba sani ba amma azharul aqwal mafi fitowa fili daga cikin maganganun malaman tafsiri akan wannan ma'ana balid daraka ilmuhum fil akhirah ay takamala ilmuhum fil akhirah hina yu'anunaha yayin da suka ga lahirar suka ganta baro-baro gata sun ganta to lokacin sun da lalle abinda annabawa suke gaya musu game da lahira haka ne ai ya alamuna fil akhirah a lahira za su san ilman kamilan wato za su sami cikakken ilimi ma kanu ya tajahalu da ufin duniya abinda suke ainihin nuna sun jahilce shi a nan duniya to a lahira za su san shi wa qawluhu bal fi shakkin ha? da Allah yace bal hum fi shakkin ha? ai bal hum amun wato Allah yana cewa bal hum fi darid dunya fi shakkin ha? fahada alladhi kanu yashkuna fihi fi darid duniya wannan ne abin da suka zama suna kokwanto a kansa ne wato a gidan duniya waya amuna anhu mimma ja'atuhum bihi rusulu wato kuma suna makancewa da gangan gabarin ganin sa daga cikin abubuwan da annaba suka zo musu da labarin sa ya'lamuna na hufin akhirah to a lahira za su san wannan ilimin ilman kamilan cikakken ilimi la yukhalituhu hushakun babu ko kwayar zarar shakka da za ta shige su yanzu kan sun yadda aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ne saradi gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne duk abin da aka gaya musu tsare ta to yanzu sun yadda sai eh, baka gani wani gudun suna cewa wallahi rabbina wallahi makon na mushrikina Allah ya ce walau ruddu la'adu limanu da za a mai da su duniya irin irin iskancin da suka yi shi za su koma su Allah ya kiyashe mu ai inda mu'ayanatihim lima kanu yunkirunahu min al yayin da suka ga abin da suka yi karyatawa na daga tashin alkiyama da sakamako to kuma sai su a ashe gaskiya ne Allah baya son kai imani da gaibu lokacin da ka gaibu ai lokacin da zama gaibu ba kuma kai imani da shi baka baka gani ba to wannan kai ne tunda farko da Allah zai gaya mana sufofin mu'minai hudan lil muttaqina sifa ta farko sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibu kun ga ba mu ga wuta ba ko akwai wanda ya ga wutar jahannama akwai wanda ya ga aljanna akwai wanda ya ga siradi amma mun yadda ko mu yadda ba mun yadda me yasa muka yadda saboda wanda sai ya gaya mana mu yadda ya gaya mana shine annabi Muhammad shine alqur'ani alkur'ani ya gaya mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana da haka mun yadda me yasa muka dauki wannan daga cikin maganganun malamai li'anna hadha alqawla duna ghayrihi min aqwalil mufassirina saboda wannan maganar banda watanta daga cikin dukkanin maganganu wato masu tafsiri akan wannan aya ita ce kadai dalla alaiha al adilla dalilai suka goyi bayanta kuma dalilan wadai daga cikin dalilan Allah ta'ala yana cewa asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin asmi' bihim menene ma'anar asmi' bihim wa absir ai ma absarahum ma asma'ahum wa yafi su ji wa yafi su ganin gaskiya yawma ya'tunana ranar za su zo mana ranar kiyama kenan ba wanda ya fi su gane gaskiya ba wanda ya fi su yadda da gaskiya wannan fa alkiyama kenan fa wa asma bihim wa absara ma yatunana bi ma'ana ma asma'ahum wa ma absarahum lil haqi allazi kanu yunkiruna yawma yatunana wa ya fi su gani wa ya fi su jin wato gaskiya a ranar da za su zo mana gaskiya da suka zance suna ainihin wato haretawa ranar yawmal a ranar alkiyama wannan shine ma'anar balid dalika ilmuhum bil akhirah ay takamala ilmuhum fiha wato ilmin ya cika limu balagatin fi sam'i fi sam'i al haqi wa ibsarihi saboda sun kai matuƙa wajen ganin gaskiya a wannan rana sun kai matuƙa wajen jin gaskiya ba abin da suke so su ji a wannan rana sai gaskiya in nan duniya ne an gaya musu haza sirru mubin in haza illa asatirul awwalina ko to sai sadu lakin zalimuna liyawma fi dhalalin mubin wato Allah ta'ala ya ce sai dai azzalimai a yau kafin a je lahira a nan duniya fi zalalin mubin suna cikin bata-batan ma bayyananne shine Allah ta'ala ke cewa a wannan ayar da muke karanta bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun suna cin kokonto suna cin makanta wato sun makance gaba da lahira li'anna idlalahum li'anna dalalahum ah, dalalahum al-mubin al-yawm wato batar su cikakke a nan duniya cikakken su kowa shakkun fil akhirah shine shakkun da suke yi game da ranar lahira a duniya wa amahum ana da makantar su gaban su kamar da Allah ta'ala ke cewa fa kashafna anka gida aka fa bataruka al yawma hadidun yau mun yaye maka yanar gizon da ke lullube maka ido a duniya ka kasa ganin gaskiya ganin ka a yau hadid mai kaifi ne kwarai kana da gani mai karfi a yau Allahu akabar. ai ilmun bil akhirah wato ilmin su a wannan rana wato a ranar lahira bima kunta tunkiruhu fi dunya da abinda ka zama kana kareta a duniya mimma ja'atka bi rusulu wato hadidun ai qawiyyun kamilun ganin ka yau gani ne mai karfi gani ne cikakke baya bayana eh wani lokaci Allah ta'ala yana cewa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ko rabbana absarna wa sami'na absarna Allah mun gani mun gani yanzu kan mun gani wa ina kuma mun ji mun yadda farji ina Allah da mai damu duniya na amal salih mun maka alƙawari za mu yi aiki nagari inna ne yanzu mun kankance mun yadda sai Allah ya gaya masa yadda ya gaya fir'auna al'ana wa kada asaita qablu wa kunta min al mufsidina ina in kana son Allah ya karbi imanin ka kai imani da gaibu a gaya maka yadda yanda kake zuwa ka taro kaya a Lagos ko ka saro kaya a dubai ko ka saro kaya a china ba tabbas din zaka ci riba ba ka da tabbas din kayan ma zai zo kano ko zai zo najeriya ka sada ce yanda kake zuwa ka kashe kuɗi ka yi shuka a gona ka sayi irin ka ka binne ka koma ka zira wa allah ido sai yanda ya da kai ka kai wannan gaibu ne amma ka yadda ko kana tsammanin shukar nan za ta fito ta lullunku akan abin da ka binne shi za ka ke yi to haka ake so ka yi dangane da tsakaninka da gaibu inna muqinuna Allah mun mai maskan sakankan cewa ne yaushe yawmal qiyama to wannan kaga ba irin ba irin abin da Allah ta'ala yake karba bane na'am wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban yanzu Allah ta'ala kuma zai ba da labari game da masu karyata tashin alkiyaman nan a nan duniya bayan an gaya mana irin yadda za su suna gazgata abin da suka karyata ɗin to yanzu Allah ta'ala zai mana bayani musamman a kansu a can baya suna cewa da wa idina na hannu ko? to Allah ta'ala yana cewa wato waƙalar labi da kabaru waɗannan da suka kafirce suka buta cewa Allah za su rika cewa a iza kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun riddige mun zama turbaya mun zama ƙasa wa aba'una iyaye ubanninmu ma sun mutu sun riddige sun zama ƙasa a inna la mukhrajuna yanzu mu ababan fitowa da su ne wai za a sake taso mu shi bai da wannan ba bai da wannan zai faru ba yanzu wannan kwamfutar ba wannan waɗanda suke ƙwararru a kanta idan ma zuwa kai ka je ka fitar ta ka jefar to su sun san yadda za su yi su ƙwaƙwalo duk ilimin duk abin da ka riga amma wani information ne baka so a gane in dai an same ta to sai an ƙwaƙwalo wannan ilimin abubuwan da ka ɓoye da balle ubangiji shi ne za a ce wani ka zama turbaya ba zai gane turɓaya ka ba saboda ta shakwada saurin turbaya ya gane muryarka kun yi magana ko miliyan ka roƙi Allah kuma ya gane muryarka ya baka abin da ka roƙa sai in ka zama ƙasa ne za ka bace masa in banda wauta suka ce ayin nala makura juna suka ce laqad wa'idna laqad wa'idna suka ce laƙadu wa idina haza wannan abin da yake faɗa in an mutu za a tashi in an mutu za a tashi akwai kiyama akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi an dade ana mana wannan na nahnu wa aba'una haka nan iyayen mu ubannin mu su ma sun dade suna ta jin wannan gafara sadin min qablu tun gabanin wannan ai ma zinna na sama bi na nahnu wa aba'una ba mu bushe ba tun dadewa muke jin irin wannan labarin ana cewa ko annaba kuna ta faɗa da ku da mabiyanku wala nara lahu hakikatan wala huwa amma har yau ba mu ga kahon ba muna ta jin gafara sa gafara sa amma mu ga kaho ba in hadha illa asatirul awwalin kai wannan ba wani abu ne kawai tatsuniya ce irin ta mutanen barko ta zo mu ji ta sai eh, ka san tatsuniya da kakanni suke mana sai sun gama sai su ce dama ƙarya ce wai suke shatarawa ko ba ka suke cewa ba eh wato abin da yake fada din bai da wata hakika tatsuniya ce kawai da ya nuna ma hadal wa'du bi i'adati abdan wannan alƙawari da ake nacewa cewa za a taso jukuna bayan sun abin nan illa asatirul awwalina tatsuniya ce kawai ta muna nan barko akaza hu qauman amman qablahu mutane ne suka karba daga waɗanda suka gabace su min qabl min qablihim gabanin waɗannan da ake gayawa suna ki yatalaqahu ba'dun an ba'd wannan sashi yana karba daga wannan wani ya ji ga wani walaysa lahu haqiqa wannan magana ba ta da wani tabbas Allah ya kiyaye mu sai Allah ya amsa musu yace qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin Allah ya ce qul ka gaya musu siru fil ardi ku je ku yi tafiya a bayan kasa ku je ku zama ganau a maimakon kuɗa kuna kuna jiyau ku je ku yi tafiya a bayan ƙasa siru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa ku yi gabas ku yi yamma ku yi kudu ku yi arewa ku je ƙasashe fanzuru ku yi duba kaifa kana aqibatul mujrimina yaya ƙarshen mujrimai masu aiki barna wani irin ƙarshe suka yi ku je ku duba har yanzu zaka ga ba sai ka yawo ba a ƙarsa ba kana nan za a baka labarin wanda ya yi kama karya a lokacin da yake mulki ya gallaza wa al'umma yau menene al'umma take fada a kansa wanda ya zauna ya kyautata wa al'umma ya musu kyakkyawan jagoranci ko da yana da rai ko da baya da rai yau mai al'umma take fada a kansa iya wannan kada ya ishe ka yanzu yau shekarar sardauna nawa da mutuwa shekarar ta ba balewa nawa da mutuwa shekarar murtala nawa da mutuwa amma inda ya ba matsanancin kiyayya ba nan bayan Allah zaka ji duk wanda zai bude baki alherin zai fada shi zaka har yanzu ana ma ta ce saddaunan ina saddaunan ina ana kwaikwayar su inda mutsa yanzu akwai wanda zai ce Abu Jahil din Kano ko Abu Jahil din Sokoto ko Abu Lahab din abin nan ai duk wanda kaji ana kwaikwayar mukamansa ko sunansa. ya zama mutumin kirki a lokacin da ya rike mukamu haka ne ko ba haka bane ai wani kota aka yi ka san shi lafi Allah ya kiyaye ni ban san shi ba sanin sa ma baka san a ce kayi balle a ce ma ka dauki sunansa yanzu dan Allah dukkan ganar da ake kun taba jin wanda ya yiwu ya dora ya rada wa sa ya rada wa dan suna Abu Jahil ko Abu Lahab Abu Lahab fa wan mahaifin manzon Allah ne da mahaifin manzan Allah da shi ubansu daya amma yau ba ka kaunar a ce ka haifi ɗa ka sa masa sunansa duk da irin alaƙar da ke tsakanin sa jini da manzan Allah saboda ya ƙare rayuwarsa yana nuna ƙarshen ƙiyayya ga manzan Allah kuma ga sunan nan tukutum Allah ya saukar a kansa tabbat ya da abi abin wa tabba ma aga na anhu malu wa ma yasu la naran ta lahab wa amma ta yi da hablum sai yasu la naran ta lahab Allah ya faɗa in manzan Allah ya je inda ya je yana wa'azi shi kuma sai ya bi shi ana ce masa muhammad muhammad abin yabo shi kuma sai ya sa masa suna muzamman abin zargi abin kyama haka ya zaɗa wa manzan Allah suna da inda ya je zai wa'azi shi to da Allah ku yi haƙuri ɗana ne ɗana ne ɗan ƙanina ne ni na riƙe shi ni na ya zana nasa amma ya ɗan samu taɓin hankali ne wannan magana tasa da Allah kar ku damu Eh, ya dan tabu ne da kansa yake bin sa da inda ya je wa'azi sai ya dinga warware wa'azi to amma kalli yanzu dan Allah duk wanda duk wanda aka ambaci Abu Lahab ba sai an tambaya ba haka kawai zaka ji a zuciyarka baka kaunarsa haka ne ko ba haka ba yayi wannan ne domin ya buce sunan manzon Allah kada manzon Allah ya daukaka yawa Allah ya ba makan gaba ɗayanta manzon Allah duk wanda suka jagora suka jagoranci rigima da su ko magana su ba a yi in ku an yi magana tsine musu za a yi haka dai ko ba haka ba Allah ka cusa mana kaunar manzan Allah Allah ka tsara mana kaunar manzan Allah zo kai ba kana aqibatul majalimina yaya ƙarshen masu karyata annabawa yake Allah ya ba mu labarin ƙarshen mutanen annabi lutu ya ba mu labarin ƙarshen mutanen annabi shu'aibu ƙarshen mutanen annabi musa ƙarshen mutanen annabi hudu ƙarshen mutanen annabi salihu ƙarshen mutanen annabi duk waɗanda suka yi rigima da annabawa Allah ya gaya mana ba su yi kyakkyawan ƙarshe ba fanzur kai baka na aiki batul mujrimina ka duba ka ga irin ƙarshen da ainihin wannan suka yi kuma waɗanda suka bi annabawa da annabawan kowanne Balan ma ja amruna na na je hudar, Balan ma ja amruna na na je najaina Balan ma ja amruna na na je najaina shu'aiba na amanu ma'ahu yayin da halakarwa ta zo Allah ce sai muka tsere da waɗannan bayan Allah Allahu akbar Allah ka tsere da mu na'am ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ولا تكن to to to bismillah na'am wala Allah yana lalatar manzon Allah yanzu karka damu an san akwai danginka a cikinsu. akwai wanda suke makautanka ne akwai wanda garin ku daya yaran ku daya waɗansu ma annanka ne a shekaru tare kuka taso Allah ce wala ta hazan kai bakin ciki akan su kar yi bakin cikin sun kishirewa kar kai yi bakin cikin abin da suke maka wala ta kunfi wala ta kunfi kar ka zama cikin kunci da damuwa da mayan kurun daga irin makircin da suke kullawa duk makircin da aka kulla wanne ne ya tasiri akan manzon Allah babu ku kalli lokacin da manzon Allah zai hijira sai da aka samu matasa majiya karfi majiya karfi aka samu wa kowane ɗaya daga cinsu irin takobin nan da ake cewa ga yawa jini na wuce sai a falle kai amma ba za ka ga jini a jikin takobin ba sai bayan ta wuce sannan jinin ya fito saboda binta kowanne sai aka samu matasa matasa guda arba'in suka je suka kewaye gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mata baya zai shiga an tare baya in ta kofa ne an tare kofar abinda ake bukata yau dai ba zai kwana ba sannan kuma su banu hashin su kadai ba yanda za a iya fada da mu domin kowace kabila ta bada ta bada ainihin wato wakili dan haka in an kashe shi za a masa dukan mutum daya ne gaba daya za a sada takobin a kansa to waɗannan kabilun gaba daya su ne suka gaje in sun ga su banu hashim za su iya fada da dukkanin kabilun laraba to zo su yi bara amma yanzu aka bar kabila ɗaya ta je ta kashe shi to sai ya zama sun yi fada da wannan kabilar to yanzu taron dangi za a yi ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi eh idan sarkin karfin baya tare da Allah ba suka zo suka taru amma Allah ya nuna musu su banzaye ne ba su kan komai ba manzan Allah sallama Allah ya ce ka tashi ka fita kuma ka kwashi ƙasa duk da wannan girman kan da suke ji ka ringa karanta aya waje Allah min bayni adiyam saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa la yubsiruna waje Allah min bayni adiyam saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa la yubsiruna yana karanta wannan yana diban kasa yana zuba masa aka kuma ga ido sun zazzaro su ga masu ido ga takobi kofa ya bude kofa ya fito ta gabansu shi yasa yake gaya manzo Allah la tahzan inna Allah ma'ana karkai bakin ciki Allah yana tare da mu to kana tare da Allah ina kai na tsoron wani kuma yazo ya tafi aka ce duk wanda ya kawo shi ko da rai ko ba rai ya ci raƙumi 100 kuma raƙumi 100 a wajen balarabi a wannan lokacin kai ko a yanzu raƙumi 100 ai magana ce babba ba ma a wancan lokacin ba raƙumi ɗari zai yi nawa ana ma guda ɗaya nawa ne to balle ta na raƙumi amale wanda ya kai amale guda ɗari da Allah ya tahi zai nuna musu wasu sai ya umarci manzan Allah ya shiga kogo kogon kuma mai baki a buɗe bakinsa yana kallon sama sai Allah ya umarci gizo-gizo ya zo ya saƙa a bakin kogon suka zo suna ban sawu suna ban sawu suka ga iya sawun nan da iya nan amma kuma wannan ramin ba yadda za a ce wani ya shiga tun da ya shiga da ba a ga wannan saka gizan ba sai da na abubakar ya damu yana cewa ya rasulan layi wallahi idan ɗayansa zai kalli ƙasan tawunsa da ya gan mu ita ba abubakar ma ba luka bisu ne ne Allah salisa kuma me kake tsammanin mutum biyun da Allah ne na ukunsu la ta hazan inna Allah ma'ana karka damu Allah yana tare da mu ba abin da su iya yi kuma abin da zai ba ku mamaki wanda fa manzan Allah ya dauka ko ince Abubakar ya dauka a matsayin wanda zai musu jagora tunda ba san hanya ba ba san hanyar da su je Madina ba to wanda zai je musu jagora shi ma arnan ne dan cikin su ne amma mai amana ne shi dan cikin su ne aka dauke shi haya yazo ya nuna masa hanya amma Allah bai bashi ikon ya tona asiri ba ya shuru da bakinsa da abin da kaga bai yiwu ba Allah ne bai tsara yiwu ba ka rike Allah gangan wala ta ku fira ki mayan kuruna kar ka zama cikin wato ainihin kunci saboda makirci iri daban-daban da take kulla maka Allah ya sa mu gane abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka gudu Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad to jama'a naga kun bara kasa kasa ba jiya an samu naira 3100 da tafi da biyar ina jin alarar maje baka bayar ba ba kawo san ɗanka ne gobe ma naka ne laliba ne laliba in ma yaro ne kawo ba sai ka zaro kuma mai san gobe da rufe an gaji gana mu da ni da alarar ma Allah ya saka da tsere. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, malami tambaya yana cewa ah, dan Allah ina ne baitul izza kuma za a iya sakawa makaranta wannan sunan to inda baitul izza yake in ka taba zuwa makka in ka taba zuwa makka to wannan ka'abar da kake gani sai tinta inda zaka yi ta tafiya har ka je sama ta daya to babu inda zaka bulla sai cikin baitul izza tana nan a saitin inda ka'aba take tana sama ta daya a cikin samman ubangiji guda bakwai din nan to tana nan sama ta farko wani katon masallaci ne wanda mala'iku dubu saba'in kullum suke yin jam'i a cikinsa dan suka fita suka tafi gobe kuma waɗansu ne za su wanda suka je yau daban wanda za su zo gobe daban to wannan shine baitul izza amma cewar za a iya radawa wata makaranta ko wani abin nan sunansa a'a ni a fahimta ta bai halatta ba domin baitul izza akwai wani tsarkacewa a wannan suna Allah shi ne zai iya tsarkacewa amma kai baka da dama ka tsarkake wani guri ka ce masa baitul izza ne wannan ka kamanta shi da abin da yake gaskiya a ni dai ina jin kaikayi na kwatanta wani daki a nan da wancan dakin eh kamar yanzu a nan za mu yi wani masallaci a nan musamman suna ka'aba kaga ba zai yiwu ba amma za mu ce masa masallaci amma ba mu isa mu ce masa masjid haram ba wallahu alamu ka sa masa wani suna amma dai ba wannan ba wallahu alam na'am to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi Allah ya saka mu waɗanda suke dawainiyar sakarar cikan nan kafafen yatsa labarai daban-daban da alkhairi Allah ya saka muku ku da kuke sauraro mu da Allah ya ba wa ikon mu zo mu yi gudun ba ta mu gudunmawa muna roƙon Allah ya saka mana baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad